Aikin ginin sabuwar babbar asibitin birnin Magaji na ɗaya daga cikin muhimman ayyukan da gwamnatin gwamna Bello Muhammad ta gada a ɓangaren kiwon lafiya daga gwamnatin da ta gabata. Gwamnan wanda shugaban zartarwar hukumar kula da asibitoci ta jiha Dr. Bashir Muhammad Maru ya wakilta shi dai ne ya kaddamar da wannan asibiti mai gadaje 300 wanda aka kammala 100 bisa ɗari, tare da makareta da kayan aiki. On behalf of the executive governor of Dr. Bella Mohammed Marabi, we are officially uh, uh, commissioning this hospital and putting it into operational use. Dr. Bashir Maru ya ce kammala aikin asibitin wanda ko da gwamnati mai ci yanzu ta zo yana matakin kashi 40 kacal. Wata ya ce karara ga irin mahimmancin da gwamna Bello Muhammad ya baiwa bangaren kiwon lafiya. Wakilin gwamnan wanda ya zagaya sassa daban-daban na asibitin tare da duba muhimman kayayyakin da aka samar a cikin ta ya bada tabbacin cewar gwamnatin jiha za ta samar da isassun ma'aikatan kiwon lafiya asibitin don tabbatar da ganin al'ummar yankin sun ci gajiyar ta yadda ya kamata. zuwa wannan gwamnati gwamna ya ce dole dole sai an karasa aikin nan saboda muhimmancin da ya ba mutane birnin magaji wannan asibitin ko kusan kowane abu da ake bukata na duba lafiyar mutum ta kowane bangare yanzu an tanadi shi a wannan asibiti shi ya samu kallo domin buɗe asibitin nan mu tabbatar ta fara aiki. Kantoman majalisar karamar hukumar birnin Magaji Alhaji Kabiru Ladan Mai Goro da mai martaba dan alin birnin Magaji wanda uban kasar yankin dan Galadima Alhaji Aliyu Mai Shano ya wakilta sun jaddada godiyar al'ummar yankin ga gwamna Bello Muhammad bisa kammala wannan muhimmin aiki da suka ce zai taimaka gaya wajen inganta harkokin kiwon lafiya a masarautar. Kai da masarautar karkashin jagoranci mai martaba Emiya na ganin cewa an samar da kwamiti kwamitin nan shi zai kula da ita asibitin tun daga tsabtata da kula da kayayyakin da aka samar gareta da gine-ginen da ke gareta na ganin cewa an tsare ta kamar yadda doka ta tanada ba tare da an bari wani abu ko ginin ko kayayyakin sun salwata ba Shugaban asibitin Dr. Salisu Birnin Magaji ya ba da tabbacin kula da muhimman kayayyakin da aka samar a cikinta don ganin an daɗe ana cin moriyar su. Babbar asibitin ta Birnin Magaji dai ta ƙunshi dukkanin muhimman ɓangarora da gine-gine ciki har da gidajen likitoci da sauran ma'aikatan kiwon lafiya. Jamilu Ibrahim Gusau.